muna godiya ga Allah <clears throat> da ya sake haɗa mu a cikin sa a nan masallacin sai sayyidina abu huraira radiyallahu anhu da ke nan birnin sokoto yau biyu ga watan ramadan shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya dace da sha tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da ashirin da shida mun soma da aya ta fassara ayata ɗaya a cikin suratul baqara inda Allah yake magana butuncin da banu Isra'ila Yahuda suka yi ma Allah lokacin da yake aiko musu abincin aljanna kullum safi da maraice suka ce baya yi musu a koma ga abinci na gargajiya Allah yake don haka ne suka gamu da wulaƙanci da tsodarta da kuma fushin Allah Allah kuma ciki ayar da cewa daman su mutane ne masu katin ma ayoyin Allah sannan masu kisan annabawa babu da yayi da su da sako da su da ta'addanci wannan shi dunkulallen sakon da ayar ta kusa bayan mun tattara sai muka fara karanta ƙa'idodin da Sheikh Muhammad Ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullah ya kawo cikin ayar. A zai tuna mana ɗaya koyo da cikin fa'idodin wannan aya da asibi da kawo kun karanta na ɗaya har zuwa na tabbas ba zai kama na ɗaya ko zuwa ciki mutunci eh haka ne da yahuda sun zan mutule mutunci kuma mugun hali ne bai da ke Allah bai sa mutule sai ne kuma eh yawa cewa nagartaccen mutum zai bari a don ya ɗauko nagartaccen mutum a don kwarai ke ɗauka sai mai kuma eh ajiba Eh? sai yana yin cikin cikin wannan haya jingina abu zuwa ga dalilin ta ko yawon mai yin bayani mai ɗaukar wannan bari mu shiga sauran fa'idodin da zai mu samu karanta ayar da ملك ينظر إلى الآية موسى عليه السلام لبني إسرائيل وأن الذي يستبدل الأدنى بالذي هو خير يستحق التوفيق. أنه سيشهد كل عندهم عيد سوى دول يبرع دول دموع بالدرجين. كلها من أجل سوى دموع مني يريد أعتاج تنسمى سمى. بس البحوية تابعون سنتي كتير ذاك الشيء حتى دول. بس أنا بقول أنه كان مجنح wasalin magana ne kyau daidai da wannan wanda abu magana ke a cikinsa hmm? Ina ka roƙa roƙi da babban masaki ko? Irin wannan ma'ana kullum ka ɗauki abin da a samu kada ka ɗauki ƙasƙanci idan ba misali na in siyasa ake idan ku je da shugaban ƙasa ita ta target ka ko da ko da kansila za ta fara amma dai zan mataki ne kana so ka kai ƙarshe in kai neman dai yanzu su dai su suke so ka ce su suke nan da muka san limanin harin in kai a tarihi ne ka ce kai ne kana so ka wuce buwa mu abin da za ka yi ka yi ɗauka ƙasa to duk sana'ar da ka shiga duk aiki da kake yi kokari ka yi fice ka zanka ta kowa wannan shi ne abin da malai ke so ce da ke fa'ibar wannan ala لأنه يقول ومنها أنه Idan aka shiga tsakani. kaga babu bukata kana yake in aka nemi ta hannunka kaga bai dace ba ko kuma ba bukata kana yake Ina idan ka zo da cikin aya sun ce ka roƙa mana wani mutum ce bai ko je ku noma kawai ko ina a don haka mutum na iya neman suka shiga tsakanin suna al'amari in ka ba masu sai ka ce ba kai da ka ba lalle ne duk wanda aka kira ya ke to ya zama dole ya ke amma idan ki zo alheri ne suna ne Allah ta lalata ta mai yasa shi ba kana rasa da alhuru su. in kuma da yake to da kwarai yana da rabo a cikin misali ba tare da ne ka faɗa sai ka zo kai sulhu tsakanin ce ne ya ma saki matar sai ka zo ka wuce ka zo Allah ka je ka lallashe shi ka dawo da shi ke eh, ne yana bin bashi ko ana bin sa bashi yana so a tsara masa lokaci ko a daga masa kafa ko a yayyanka masa da ya biya gaba daya ceto eh, ne bayan da lafiya yana neman magani amma yana so ka yi ma wani mai hali magana zai sai masa babu ceto eh, ne ceto abin da ceto ne in an bije ka yi ta hikari أما إن كذا بابه كذا كما إيه يسي منها الأرض على بني إسرائيل سوى إن بيت بك أن أبو رمس ولا تمشي في شيء ولا شيء ما فيها سيدي إلا بحمل من الله وحمل من الناس كله بعلمه هنا أن اليهود ضربت عليهم المسكنة وهي الفقر ويشمل فقر القلوب الذي هو شدة الطمع أهم أن اليهودية لا يشبع ولا يتطلب ولا يتقهر طلب المال ولو كان من أكثر الناس مالا ويشمل أيضا صفه المال هو خلته ألا يأتي يا وجه السامة يهودا وتلوش كنت تلوش كل الدنيا وكنت تلوش مثلا كل أقول تلوش مثلا جوالا جوالا وأن لا يبقى مصبير يدك ويدك إلا بأمر منه ana samun tattara ta wani lokaci ya zo suna da kuɗin amma ba za su ba da kuɗin ba har za kamar yanzu wani su kowa kasuwanci babba a duniya su ne yabo amma kuɗin su ishe su a haka zai iya jefa kwan ya kashe mutum dubu ashirin sun ya samu ƙarin kuɗi kuma abin da zai ya tsaye yanzu ne yan sirri sada da ake ta magana kwanan nan kasuwannin ilimin yahudawa ne suka taru a wani tsibiri suna juya ya za a ya za a tattalin arzikin duniya bai koma ne babu kasar da basu leka ya za a yi su tace arzikin ta su tace jina idan da sannan a saukin arzikin fasadar babu fasadin da basu yi ba fayil sai ɗaya har sama da fayil miliyan ne aka samu da ta'addancin su kuma ana da manyan duniya waɗanda ke cika baki suna cewa yancin ɗan adam ashe mu sai yancin ɗan adam an tara 'yan mata ƴan shekara shida shida masu yawa kyawawa an ɗaya musu daga ƙasashe an zo da su wani tsibiri a yi musu daɗi Allah ya buga musu lantarki ya buga musu talauci to sun da kansu da talauci kuɗi ba suna da talauci da kuɗi shi ko a baka arziki a baka rubuci a zaba ne gara a baka da talauci ba ka koyi zuci akalla ka ci abinci mai kyau ka sa sura mai kyau ka huta amma su ka kowa guda ba tunanin su kullum ya za a yi su ta'addanci إنما أن بني إسرائيل لا يقول للمسلمين لو أعطوه من قبل ولكن يقول لك ان تكون مسلما تكون مسلما تكون مسلما تكون مسلما تكون مسلما تكون مسلما yace wani kwanin da su ba aya isbat da sifatin rabbi da lahi kuma ya ta tabbatar mana Allah yana kushi akwai abin da ke kusa da shi kuma cikin Qur'an yayi magana abubuwa cewa da cikin kanan suna kushi da kai ba kamar kika kai ba haka wajibi ne yi ne ya san da ke kusa da Allah ne kan shi رفع إلى الآية أن بني إسرائيل جمعوا بين المعاصي والعدوان الشيخ آية الله شيء ذلك بأنهم كانوا يقتلون الذين بغير حتى ذلك بما أشركوا عفوا وكانوا يعتدون لا يا لك هذا الشيء من منزل أقول شيء أبدا في يوشع wanda ya sha giya misali in ba ta kai shi ga yin kashi ba ko kisan kai ko wani abu haka shi ta cuta a kiri misali sha sigara wanda ya sha sigari wa ya cuta ba duk da zai iya ta'addanci shi ne ya saki warin wasu su sha to ta'addanci shi ne zaɓin za ka saɓa ma Allah amma ka shiga haƙƙin wani kamar wanda ya yi kaga da namijin da matar sun shiga haƙƙin Allah sannan sun shiga haƙƙin kawo da sannan namijin ya shiga haƙƙin mutuncin matar da ta da ƴan uwanta da dangi da ke kamar cikin karatun jiya na Profesa Sandi Jeli ya taɓa wannan magana ke bambance wanda ya zina da mace mara aure da mace mai aure ya ce mace mai aure ƙarin zalunci da yin haƙƙin biki wannan shi ne ta'addanci Ya saɓa ma Allah kuma ka shiga haƙƙin wani to sai san yahudu sun haɗa duka biyu ومنها بيان حكمة الله عز وجل حيث bi الأشياء بأسبابها ذلك بأنهم ذلك بما عصوا yace ubangiji yana da hikima yace duk in ya kawo hukunci ya faɗa maka hikima da dalili saboda ka gane cewa Allah ba a zalimi yace to wannan ya nuna kenan Allah ya yi abubuwa da dalilan su amma duk abin da Allah ya dinga da dalili ne jira fa ba sai Allah ne ne ne ka misalin ko barkan wa salamu ala ibrahim wanda kana kula ma ya kika ta kula ibrahim su ko akwai dalili Allah ya so ya takhallasa sabab يوجب السبب ويتخلف أو يوجب المانع ويتخلف السبب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 والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم فلهم أجرهم عند عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون إن الذين آمنوا والذين هادوا النصارى والصابعين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون هنا آية تلك تستهزئ البقرة akwai makamanciyarta a suratul ma'ida inda Allah ce innal ladina amanu wal ladina hadu tace was-sabiquna wan nasara kaga ne ce wan nasara was-sabiqina amma idan kace was-sabiquna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan la khawfun alaihim wa la hum yahzanun kaga ayoyin sun yi kama da juna a suratul hajj آية تشابقي التي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصادقين والنصارى هذا أي كبار والشمس أما هو تاكم الصادقين من الصادقين لأن ترد والمجوس والذين أشركوا أن باب سؤال بكرة باب سؤال هي حد باب حد ومن يقل إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد الآية سورة البقرة كما إذا تفسر أما تهدي تنا زوجك وانت هذا لو مفسر آية domin kiristoci suna amfani da ita wujji ce mu cewa su ma suna iya zama yan aljanna don ga ƙorani ya ce suna iya zama yan aljanna a fahimta su da aya Allah ce nan da na amanu hakika waɗanda suka yi imani mana suka miƙa wuya ga Allah tun da annabi Adam alaihi salatu wasalam ya zo Allah ya saukar da imani a tsarance ba a samu canji ba sai lokacin zuwan manzanni annabi Nuh annabi Idris da sauran annabawan da suka zo baya zaka imani na asali ake magana والذين هادوا da waɗanda suka zama yahudawa inna hudna ilaika wan nasara da kiristoci ana jingina su ga annasira garin da aka yi annabi isa alaihi salam su malamai kun sun cewa wanda suka yi inda nabi isa ya manta man ansar man ansari ila Allah قال nahnu ansar allah الله kira su nasara min nasrihim أو نصرتهم لعيسى عليه السلام والصابئين للصابئة و وأهل الصابئة كلمة صابئ تم نذكر كتبتي هو اللي أتكلم هو أن تفرق ببريك يقوم أنا كيف الصابئ haka zamanin kurai zamanin larabawa akwai da ake kira sadi a sama da ne sama duk shirkar da ake da mutum kuma kasu ba su saboda ne saboda su su dalilin da za ka sassaka a nan ka sa shi gaba kana ko kana bauta ba ko ka sa shi tsakaninka da Allah dalili su ake kira sabi'awa wasu kuma sun ce sabi'awa su ne mutane annabi nuhu alaihi salatu wassalam wanda suka bar addini da bar ka dawo ta almazahir al suna bautan nesa su mota ma rana su mota ma taurari su mota ma wata da sauransu su ne sadi'awa da Allah haƙiƙa muminai da yahudawa da kiristoci da sabi'awa duk su zo su sani ga ƙa'ida babba man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan wa lahum ajrun inda rabbihim wa la khawfun alaihim wa la duk wanda imani da Allah imani da ranar lahira sai aiki na kwarai kula da su ta su ce a gurin ubangijinsu kuma ba su da tsoro ba su da wato tashi hankali ko bakin ciki a wurin Allah da ba su shiga aljanna zara ta kirista ta mutum da shirin ce da musulmi da kirista da yahudu duk addinin da kai duk ne za ka iya shiga aljanna kan tana ka sa sharaɗi ko kai baka cika sharaɗin man ka amana billahi wa yawmil akhir wa amil salih kana imani da Allah da lahira ka aikin kwarai kuma ka ƙaryata annabin Allah كان أيوة هو كان باجي الألة كان سوى الله هنا الآن هو كان سوى توهيدي كما شركة كل مرة لم نجد ولا الآية وكان كما إذا لم في السبلة ولك الشمس إلى الآية ضمن كل أنت والنصارى والصابين أنت والصادقون والنصارى والصابئين نبتعك إني أصلي من الذين آمنوا دم سلة وموصول أمن سلة اسم إلا فأقول الذين هذا مضاف لي لهذا صار هذا والصادقين هذا أنت والصادقون استئنافا أو استئنافا لكن والصادقون كذلك kamar an ba su wani matsayi na daban saboda kasancewa su sami awa sun fita daga wani addini sun shi to a suratul hajji da Allah ya kawo su yake wal majusa ashe a aqida sanarwar da majusawa masu bauta bauta zai na ashe ashraku da duk sauran mushrikai gaba ɗai amma nan ba ce man amana billahi ba sai aka ce ne sai ka ce إن الله يفصل بينهم يوم القيامة جد أن لا يهكم كان سورة مائية فقيل أن لا يهكم شيء وزجع الجنة كل شيء بس تفكر بس وزجع وتا كل شيء بس تفكر بس إن الله على كل شيء شهيد الله على كل شيء يقول وعدنا أكيد يقول ذلك ولا آية هذا بكرنجا وإذن الشيخ حسيمين رحمه الله يكاودون سؤال حتى كامل بياني قالت من فوائد هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا إلا غير ذلك كل من آمن بالله واليوم الآخر إن لو أجره من أي سنة كان بالتفكير إيماني shi ne jigonka in kai mumini ne ba ruwan Allah da kalarka ba ruwan Allah da jinsinka ba ruwan Allah da ƙasarka ba ruwan Allah da inda ka fito ba ruwan Allah da inda ka jingina kanka da aikinka Allah yake yake aiki ko yake yi ba ومنها ثمرة الإيمان بالله واليوم الآخر ووصول الأجر وانتصار الخوف مما يستقبل والحزن على ما مضى ce babban amfanin imani wannan aya ta bayyana cewa mumini baya da tsoro baya da tashin baya da tsoro baya da bakici duk sa tsoro da duk hatsari ga ka. duk sa bakin ciki ka ba abin da baka so baya ko abin da kake so ya kuce maka wannan izani ne daga Allah cewa duk wanda bai yi imani wanda biyu sai su sami لكن بعض التفسير أنت الإيمان الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن قلوبهم لكن بلين ذكر قال وانت بام الإيمان الإيمان يلوى ذكر شهر كهيدا أما تسر هنك هنا تسكيا شيني عرضي أبو ذا أباش تكت أشي هنو هنو تكي ما نفسنا بكشي مفتر حتى نتكلم Thank you. ومنها أنه لا فرق في ذلك بين جنس وآخر الذين هادوا والنصارى والصالح أنه مثل المؤمنين إذا آمنوا بالله ويوم وقيل أنا ذيك ما تحتنا في آية ومن بيان ومن صين تحتاوش يا وقت تفكي إيماني الوقت هو عمل الذين هادوا وين نسكت ما الوقت عمل الوقت والنصارى من يسمى الكرسوس على وقت النبي عيسى والصابئين جاي صابئا وزمن النبي نوح كافر كذا هيك غبا ديا لا خوف عليهم ولا هم أدوم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا بهم لكن قوة النبي أزامن إيماني ده الله تعالى كريم الإيمان بالله لا يرد أي za ka babu hujjar wanda zai zo yanzu ya ce to aini ina kan imanin waɗancan a waɗancan sun fi cewa annabi zai zo wanda za ka zaka kashe wa kai ka kare take منها أيضا أجر الذين آمنوا عملوا الصلاة وذلك في كل صلاة عند ربهم شد لا فلهم أجرهم عند ربهم يا نور إيماني بفضل الله لا قريش باعة لتأكون ناس في الأول ومنها أنه إذا ذكر السماء بالشر على طائفة وكان منهم آل خير فإنه ينبغي ذكر أولئك الذين اتصفوا بالخير ليس ألا يكاونا آية saboda ya kawo zargi iri-iri game da Yahudawa a baya. A wannan ayar sai kawo cewa waɗanda suka tsaya kan imani a ko a wancan lokacin da ake magana wasu sun zama sun zama aladu ko sun zama jirai وقال لكم من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم إذ قال موسى وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين bai za fa zana mai saƙaƙon Allah ya ce manzo ka faɗa musu ka ambata musu lokacin da muka riƙe alƙawari da ne an sake juya a yahuda ana magana game da ayyukan da kakanninsu suka yi rafa na sauka kuma muka ɗaga dutsen ɗuri sina sama muka ce ku zuma a ce na kuma ku riƙe abin da muka ba ku da ƙarfi kun kuma ma fi ko a suna abin da cikin sa lalata ta tsakon da hukunci wato bai hude shi ya iya wato kai makura da kafinci ko kuma kankara da girman kai idan ba ba ana maganar fir'auna da annabi ana maganar mutanen nan da Allah ya tsira da su da shirin fir'auna ya kubutar da su sai dawo da su ya gani da su yusra gaba ɗaya da abubuwan da ke tsira أما كما سولي إذا ألا يتوكد على التورا دم ألا يتوكد على التورا بسيما يهلك العون فقد آتنا موسى الكتابة من بعد ما أهلكت القرون سيد ألا يتوكد على التورا دم كانوا منها فلن يتوكد على التورا هل يتوكد على التورا بأساكي أساكي على التورا sai Allah ya ce musu ɗauki ko ɗauki tattauran nan ku rike ta da kyau suka iya suka ce su sai in sun ga Allah da harafa fili da su. sannan da sai Allah ya ɗaga dutsen tsohon sina ga ta samun su suna gani ya ce ko ku rika ko a saukar da shi zuma a ce na kuma kowacin ko kuma fi na Allah ku tattara akwai wanda zai irin wannan kuma ya zama bai sujuda ba zai da su a surmu ya gaba ɗin su waɗi suna sujuda amma suna sujuda bisa kumce don me da idanun suna ta suna kallon mutum kada ya ba yanzu har yanzu sujuda guda karkata ake yi ba a kai goshi kai inda mummune ya hujjar suka ce to ai da wancan sujudar da suka Allah ɗauki musu azaba ba Allah ya gaba ita inda bai dade ta ba da da bai da ya saukar da zuci za ka su har ita za su ci gaba dai kuma abin ban mamakin sai Allah ce sun mata wallan ki bin ba da tsari bayan mun ɗauki dutsen ko ko sake da ko sake ba da saboda kasancewa wato kangara cikin zukatansu da ta tsaci laula fadlu Allah alaikum wa rahmatuhu kuntum min al-khasirin wadannan falalan Allah gare ku da rahmatsa da kun kasance cikin masu dace barka Allah ya yi ta hakuri da banu Isra'il ya yi ta yafe musu sai sun yi kafirci nuna musu kuba su tuba in aka ɗauke ta su koma dawowa kisa babu annabin da ya wahala kamar annabi Musa alaihi salam to haka ne da aka tuta ma annabi Muhammad Allah ya ce cewa يرحم الله أخي موسى لقد أوذي بأكثر من هذا ما المطر ألا إذا كان موالاة موسى أما سفيدة حكايها مش يسأل لك إذا يقول يسوف كما صبر أولو الأذن من الرسل أنا بكيها أولي كمين ده مكبا تنكا أولو الأذن إبراهيم لموسى موسى ده إيسى ده نوه الله في سورة الأذن وإذا أخذنا من النبيين ويأخذنا من النبيين ميثاقهم ومنكم من نوح وإبراهيم وموسى وعيسى سورة الشورى ما يعرف يسمي مين سورة الشورى شرع لكم من الدين ما وصل نوحا ما أوحينا إليك ما وصلنا به موسى قالوا لك آية هو يفعل كده السود بيده النبي نوح حين يتفصل نبي إبراهيم نبي موسى نبي عيسى نبي محمد صلى الله عليه وسلم أما ذاك إن الله يتوصل النبي محمد كفارة إني وجاء أخيرا سابقا مجدا تقدم شيء ذوق الشيء ما ينا قبله صلى الله عليه وسلم ولقد علمتم الذين اعتدوا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وما خلفها وموعظة للمتقين المتقين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت والله يهديك كنتم وإن بسكيك أبدنتي أشكم قرآن أسبت Allah ya sa musu doka cewa wanda kamun kifi ranar asabar da suka yi dabara sai su yi haƙorin juma'a a saboda su mutu ala da su bashi yi Allah wayo a tunanin قلنا لهم كونوا إرادة خاصة sai muka ce musu ku zama birai kuna wulaƙantattu lokacin da Allah ya bada wannan doka kashi uku suka wasu suka yi dabara sai da muka faɗi wasu suka ƙi suka bari suka yi zamansu amma ba su hana masu yi wasu suka tashi suna wa'azi jama'a ku ji tsoron abin da kuke ba daidai ne da Allah ya kawo hukuma ko da aka waye gari duk wanda yake kamun kijin nan na wayo sai Allah bai da shi ji kuma azabar ta riga ta ta ta ƙarshe da ba da suka ce ba wanda ya mutu kwanan uku ya zan biri yana ta tumaye tumaye yana hawa itatuwa mutu kwana uku shi kenan ya ƙare damun ƙarshen sa ya الله يلي حلكاته أما سيأولا كفتوه النبي زعلنا هانا كان اللي ما بين إليه هي مكسيا وانا يزمو أبي النورات أو كإذنا مرقوبة دم تاني وإن أكبرس وما كان فعلا من أفعال موئذة للمتقين هي يزمو أبيك ما سطوره الله شو الله ينا لإيك والأوكر فرصة أخذين في كلامه حتى البكرة كان أبو مبابا ما كي إذنه kaga yanzu muka gama karanta cewa an daga dutse an ɗora kan al'umma guda an ce ku musulunta ko a rikin a taura ko a tattar shura kan yanzu wannan magana inda a wani hadisi ta zo da yanzu ana ana rigima kan haka ana zargin su imamu bukhari ko ba ka ba ka ce wani mutum ka zama biyu mu ya daga cikin kurani Kisa lokacin da Annabi sai ba da labari mai ban mamaki ba daga cikin ƙurani ya ce wata sanuwa ta kai ƙarar mai ita a kai yana wahalar da ce ya rasu da lokacin ta takallon sanuwa ta yi magana da matinta ta ce in ni ƙuni da zalika ana abubakar da ma'ura ni da abokan da umar bayyar da dawa abokan da umar ba su wurin amma allazi da yusufu ne galgaibe ko komai sai ka aura shi da hankalinka hankalinka iyaka gare shi limitation da ne a ko ina yake daga suratul baqara akwai inda annabi ibrahim ce a gwada ne da ake raya mutum za mu kai gare shi ko aka ce ya ya samu tsuntsaye kala kala a ɗauko Tattaba, a ɗauko hankaka a ɗauko hasbiya haɗa da kaza da ɗawunsu a yanka su duk a har haɗa naman wuri guda sannan ya ce musu ku taso da suna da izinin Allah sai kowane ya koma inda ya yi tsuntsu ya taso ya yi hirayo ya zo a wannan shi ma da suke hadisi da an ce a wannan tsaye musulmi ya shara tsaya ya za a yi an yayyanka abu kuma ya tashi kuma haka ba a suratul bakara ne ita kanta kistar bakara da zai cewa wani ya kashe wani suka ce annabi Musa ka roƙon mana Allah ya bayyana mana waye yake sannan saboda abin yana so ya zama rikici tsakanin garuruwa shi wanda ya kisan asali bisa ga bayanin malaman tarihi da shi ma za mu karanta a shirin kuma ya riga malamin zallaci shi ne ma aya ta gaba ba haka za mu ji labarin ne amma ƙarshe Allah ya ce a yanka sanuwa sannan a ɗauki wani ɓangare na kawai da kinin sai a buga ma matattun da zai tashi da ne wannan shi ma da kan da yaro ko da a wannan koyi ke karya ce so in ka mai da imanin ka da zuciyarka ma'ana ka son zuciyarka ko ka ka abin da ya daidai da tunaninka amma ku sanda za ka zama musu shin da buɗe ƙur'ani kana gama fatiha bismillahir rahmanir rahim alif lam mim ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب asali shi ne ka sallama ma Allah ka sallama ma za ka duk wanda kun kaga yana mai da maganganun manzo Allah wala ko ta Allah mai da rai dabaru ne kawai ko aje ruwa ba su ake to ai shi bai da shakku a kowa shi bai da shakku sai an da shakku a zuciyarka ko da ba ba shakku bai da kuma mun yi imani da duk hadisin da malamai suka inganta da tashawarsa wallahi annabi ya don Allah zai fitar da mu haka kawai yanzu mana da addinin mu ta hanya ingantatta ingancin da ba wata kuma da ta taɓa tsarin ba a taɓa samun hanyoyin tafi magana da isowar sako ne da musulunci ba sannan hanya ta biyo face ta magana ta zo ta karya ta kurɗa zuwa ta hanyar ta iso gare mu Allah ba ya yarda don ka shakku da zuciyar kai idan ka yarda da Allah kai yarda da manzon Allah to abin da ya zo da gare su yarda da shi bai maka wasa sai baka so waɗanda ba musulmi ba da suka kwantar da ƙasashen musulmi suna zuwa suna faɗa ma duniya cewa ga waɗanda sun kiyaye maganar ubangijinsu da maganar annabinsu irin kiyayewar da ba wata amma da ta taɓa yi ka in kace buhari ya hanta a ƙarya buhari ga waye ne mun ta waye buhari ne Alƙur'ani ma da take takama da su ya yi ta kusanci in azubi ya kama gaba da azabi ce haka imam malik ce gaba da ƙur'ani ke ko kuma haka cikin qur'ani ne tun yana kan yaro hadisan nan duk da take su da yayi kankaɗe ya rairaye ba wanda ya rubuta sai ya yi sallah ya biya istikhara to haka ba ba ba ba ba tarihi ne ba ba maganganu ne kawai ya rubuta riwaya ne malami na wani ya faɗa shi ma malamin sa wani ya faɗa shi ma malamin sa wani ya faɗa wa'annan malaman yadda ka san hukuncinka yau haka malaman hadisi suka sassauta da tarihi ba wanda ba a bibiya ba ciki da wanda aka san komai na rayuwa sai wanda alaƙa ta da iyalin sai da aka sani don a wanda aka bar hadisinsa don ɗaikin san ba ta sannan an san yau shafa ɗaukaka idan aka zo da yaro ɗan shekara hudu majalisar hadisi za a karanta shi za a ja layi a tsaya ce akwai ƙananan yare da wani da wani za ka ya fara ji amma jin su ba muku sabar ba ita ba idan yawo ya ki faɗa ma uban sai ke aje makaranta su a sanar yin kuwa ne ya zama mutum za ka shi ba a rubuta sunan su suka da suka ji hadisi da malam so ba inda wani zai zo ya kare ta na ya karatu da zai yau duk da ka shiga an san ranar da ka shige shi an san malaman da ka je wurin su yana da ke malam wani ya shiga bagdadi kada ku tarihin bagdadi ta alkhatibul bagdadi gaba ɗaya littafin tarihi ne na da su zo ɗauka hadisi a garin bagdadi zai ga maka malam wani shigo bagdadi ya yi karatu wurin malam wani da malam wani da malam amma da ya karatu wurin malam wani malam wani kuma da ya zo wurinsa ya daina karanta ko kuma ko da ya zo ya rikice za ka fita da sanda malam wani ya roto da gari ka da yake wani da wani su suka zo su kai karatu wurin su sun yana cikakken hankali so jama'a me kake so a yi ya kaskace magana da ta tsara tsira amma sai wannan tura suke taimaka ne turawa da mafi muradin su har gisa addini sauran suka karanta suka kwantara suka shirya karerai suka ji mutum yana takama da malami ne mai ce maka ana rubuta hadisi ba sai bayan shekara ɗari da wuce ruwan ba su yi umman don Allah ne ke cikin su na ga guda da idanu ina kuma kuka hoton shi da idanu na na ganta Kanin sama da sama a lokacin da da su rubuta ne kuma da idanu. Sassa ko maka abin da ya faru tun farko farko lokacin da nasu yana tsoron a kasa bambanci ƙur'ani da hadisi ta ne na rubuta ne an mutu ƙur'ani ne la tasbu anni shay'an ghayra al-qur'an wa man kataba shay'an ghayra al-qur'an falyamut duk wani mutum kuma ba ƙur'ani wanda rubuta yanda ƙur'ani ya goge wannan farko kenan saboda saboda ba a bambance tsakanin su amma daga baya ba ina abu sha ya zance ma annabi sallallahu alaihi wasallam kana ta karatu zan gane sai ce ku goda bi sha rubuta mashi abin da ke fada to ba hadisi bane Abu Hurairah ya ce ban ce wa kowa hula in ba Abdullahi ibn Amr saboda shi ko lokacin da rubutawa yake har aka zo aka ce ya Rasulullah Abdullahi ibn Abdullahi ibn Amr ibn As ko ne yaji da ka rubuta ko ta wani kana cikin shi yace ka rubuta ko wani yanayi wani da hancin bai wani abu ba gaskiya ne فأشياء النبي لكم في التأروه لماذا هو تسمى معروف ساعة؟ أبدا أنك يشي كلا دعم الأمور الأبدازين دعم محمد ابن الشعاب محمد ابن مسلم الشعاب الثوري شيء بيتكتع العوام هذه سنة كيف نواني أنه كرسو على الدوان أنه كرسو على الدوان أي تاليسي أبدا سوء a matsayin kuɗi kuma kowa ya kuma an kai ƙur'anin mun haka kai ko da mun bala sun ce ba wani littafi da ke ƙur'ani haka da makari zuwa makari ko akwai shi abu amma akwai suratul namli wurin wani rubuce akwai suratul hujurati wurin wani akwai ƙula'uzai wurin wani sai kaza wurin wani su ne sai da na abubakar ya tattara a umar ya yi jayayya ake annabi ya abu za ka yi ce wallahi alheri a cikin suna ta mutuwa gara takaddun zunna muke da su mu tattara su ne ya kake idan sannan sai bila usman ya zo ya ga cewa akwai bambanci bambanci duk da haka na kira kira'o'i da sauransu sai ce a ɗauko waɗanda su ne annabi ya ba lasisin sun iya karatun ƙur'ani ya mata kwamiti ya ce to ku zo ku rubuta mana kwafi guda standard suka rubuta sai sa aka yi kwafi kwafi yake to sauran duk akwai da sun kan rikice yawa da haka duk wanda ke karatun ƙuhani musu musulmin usmani ne amma zai da nace ah, yadda za ka iya jefa shakka ga hadisi kama yadda wasu ƙuhani in ke ba muni ne amma muni ne ba ya shakka ƙuhani ba ya shakka a to aiki na ce sai akwai da ba ingantattu ba eh wannan kuma magana ce ta ilimi wanda ba ingantacce ba wanda yake ce sai ka yake alhamdulillah Allah ya fara suna jiya na kawo wani hadisi cikin magana maganar muhimmancin da cijo zo mai arziki ko ya kawo addu'ar da Allah sallallahu alaihi wasallam aka ruwaito yana yi cewa Allahumma Allahumma al arziki inda akhir umri wa ya ajiyar. ya Allah ka sanya arziki na ƙarshen rayuwata da ya hiyar wannan kada da kusa mutuwa ya zama ya arziki ina koma gida wani nan wayan tafiya wannan hadisi bai yanke ba shi Muhammad Nasiru Dinna Labani wa Himma ya rauna shi kuma ya yi gaskiya Allah ya saka masa da alheri idan na Umar ya ce la khaira fikum illa taquluha wa la khaira fi da'in lam taqbalha yake masa ka ji tsoron Allah ina kace musu na duniya yake in ku faɗa mana ita ba ku da alheri ku kuma mu karɓe ta ba mu da alheri in muka yi kuɗi sai mana gyara ba kyauta muka mana gyara ba mu karɓa ba mun yi ne ko ba mu kyauta na karɓi gyara amma dai shi wannan hadisi a wayar alhaki ne a musamman kuma alhaki ya ce hasanun hasanun masu suna da hasanun wani isnadin sa mai kyau ne bayanin sa mai kyau ne alhaki ne na ce mutashahiru da fi في التعليل والتجريب mutum ne wanda yana da saukin karɓar hadisi bai da sanantawa tsakanin sirrin su imamun nasa'i don haka albani sai da hadisin ya bibiye shi ya gano wani rawi wanda bai kamata sautuka hadisin yana cikinsa ba ko za ka na karɓi wannan cewa addu'ar ba inganta ba sanadar amma alhakin ya ce hasanul majlis matanin yana da kyau akwai hadisin da haka ta zama bai dauke da kowane hukunci ya halatta ba bai haramta ba addu'a ce kawai ko kuma addu'a tana da ma'ana saboda ni lokacin da ka tsufa akwai abubuwa da yawa da za ka iya makarka ta ta bukatar kuɗi don kuɗi na taimakon ka a yi maka sannan da ka fi bukata iyali lokacin da ka bayyanta ya za ku mutum ya yi ta wahala ya yi shekarun ɗan adam ya yi na jaki ya yi na doki ya yi na diri ko ya zo ya zauna ya yi ritaya gaba ɗaya ya zauna amma iyali wannan ta aiko tafiyan fasan cikin albashinta wannan ya kwatar fi fasan cikin albashinsa wannan ya je kwadago ya kawo wannan ya zo ya kula da cefanin gida su abu biyu nan babu sun ake bukatar su kamar in kasu ba da 'ya'ya da kuɗi za ka jama'a ko roƙi Allah kuɗi ko kyalla yaya na gudaje da ko kyalla kuɗi in ka zama da akwai amin kala kawai wa'in kuka ne haka da yau طيب، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذها أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا ذكر لا فارض ولا ذكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ولم تكسر بقرة بإثة أكبر وإن سورة سورة سورة البقرة أبو دا آه، وني تأذن في جيفا رو النبي موسى عليه الصلاة والسلام ومن هنا دا أقوانسا وبفر سكوة أن بفرسا في أرضك sai ta jiran ya mutu ya gane yadda bai mutu ba sai bidar ya kashe ba sai ɗauki gawa sai ya jefa ta cikin gidajen wata ƙabila wadda ke da faɗa da tafi kabila ta ya faɗa ne ba haka an gano gawa gawa wato a gidan yan adawa sai rikice ɓarki suka zo ce ma annabi Musa ya ba su fatawa da ne musu fatawa ga Allah ya za a su gane wanda ya kisan nan tsakani da Allah babu cikiki a kyamar kuma cikin dare ya sami nan ba wanda ya gani shi din nan da ya kisa shi ya fara zuwa ya ruwa cewa ya shi an kashe shi dan ba kuma ana sama haka ko kwan sai da ai wannan ko wanda ya yi sannan da ta'addanci na kashe hankali ba da ba a kan ya kashe iyalan gida gaba ne sai da shi ake amsa da yasuwa da shi an ka ɗauko ga da shi an kai jana'iza da ta'adda ga shi da sunan mutumin kirkiya a ba na ƙwarai ne shi ne sai Allah ta'ala ya ce to a ce su je su yanka Sani. da ko su je su yanka ta sai suka yi ta tsalla-tsalla har abin zama musu zai zama musu wahala sosai amma dai ƙarshe sun yanka kuma an ce su bugi sashin ciki ɗibi saniyar su bugi mamacin zai tashi ba su ce wani ne tashi idan Allah ta gobe mun karanta kisar gaba ɗaya za mu yi bayanin wannan hukuncin a shari'a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da maganar kasama da lau mai za mu karanta ayoyin da ba su fassara ta kai tsaye su gobe mu dawo mu koyi Allah ke yi kanu ku salikun ne ta baya murku an tabba hubaka yanzu Allah ka karanta musu labarin da da Musa lokacin da ke mutanensa hakika Allah yana umarnin ku ku yanka samu a قالوا أتتخذنا هزوا قلت يا موسى da لك كده مو قال أعوذ بالله da أكون da jirgin ina neman tsarin Allah ya zama cikin jari yanzu fa Allah ne ke yanzu Allah zai yi wasa kun ce in tambaye muku Allah na ce muku Allah ya umarce ku sai ku ce ina yanzu قالوا كلنا ربك يبين لنا ما هي suka ce to in haka ne roƙon muna Allah ya mana bayanin wacce ne wacce ce samuwa wacce ne ta ga mutum ba mu kuma sun ka samu da dubu ɗari uku da hamsin su yanka shi ɗari sai da kai ta miliyan saboda ta'annuci an yi an ce قال إنه يقول إنا بقرة don فارض ولا بكر ita dai za ku yanka wata ba tsohuwa ba ba ruwa ba ba karama ba a bayanin bai da zarka a tsaki dai ka ku yanka yanka karama ka ku yanka babba ko al'umma su ku yanka abin da aka ce mana qalu qulana قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها da mu dai ba ku dai gane to wacce kala tambaye mana ubangijin ka wacce kuma ku dini rashin ladabin da wani rabbaka kuma ubangijin shi ne yadda ba da su ba قالوا كل لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول لنا بقره صفراء فقط لما تسرنا لكن تو ينظر ودع كيسو بقره صفراء دوروا على كيسو انت كما صفراء don Allah akwai da taɓa ganin sanuwa ko rawa ce ne ga hoto ɗan ɗaya to ga wani matsawai iri na amma ya hina ce ya kawai ka taɓa ganin ta ko guda nawa ka taɓa gani ta mallake ta yake kawo ta dangin ne wasai ta da tsada eh? dan ta kafa zai koyi hmm? gana ya haka nan auro haka kuka ce mata وجامع أبو غبرين أبو أبو غبرين زفري وده كذا في الله يقال بالصلاة وصبر من صبر السنة تتبع إلا باب أنا كتسلم ودى الروح لك فتح بك يا جمال يا رب زولي فاكر اللون هذا صور النبي kuma ka zama kana tatakar duk wanda ya kalle ta tana burge a ga aiki ya ta قالوا في لنا قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقر تشابه علينا إن البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنا بقرة لا ذليل تثير الأرض لا ذليل تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قال الآن جئت بالحق الحق فذبحوها وما كادوا يفعلون قالوا كلنا رب يبين لنا ما يستطيع موسى هي يعني. من ان شاء الله حاجه ان شاء الله kuma in Allah ya zo ka ya ƙara bayani za mu gani ya qala innahu yaqulu inna baqaratun la dalun sirul ard ita ce yanzu ku je ku daina neman wanda ake amfani da ita wajen noma ba ta noma ce ba wala tasqil harka ko ba a ba a shayar da gonaki da ita wannan ba ta aiki ba ce to ita cikin gida musallamatin lashe ta ce kuma filanci ba ta da tsofa ne ko ne ana faɗin haka domin su ja ai samuwar marayin wane wasu ɗan gidan wane ita hakan ta lura da cikin bil haƙƙi suka ta yawa da su ne ka taho da gaskiya gaba huwa suka yanka kuma ka zo ku tsirka ɗan damu kaɗan ya rage zan ba su so ba su yanka saboda ta arzikin su yawan tambayoyi kuma a so mutum ya yawan tambayoyi shi ne sai Allah ya ce وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته فَأَرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ على مجاري يسنتي ونزل نارو يلك براي يعني الله يسبب ونسعونا الهيري لأنه شين يا رب قرقما كان قبيلة قبيلة أنبا كبار أنا زعي ثم الله كان يسيك أدد المجال لذلك فما إن أنقالوا عني ميتي فمن كان شكرا تلتك مشوكوش أتونا لأتك فقط يا ويتني من سيدة الثانية ka ce a da goma za mu ba ka irin ya ce mm, mm, duk ganin da kuka irin ta babu suka ce ɗari yin ɗari suka ce ɗari biyu da hamsin aka yi kai ya wuce lalle da tsira a ƙarshe sai Allah ba shi fahimci abin da za a yi na yarda amma kuɗi za a ba da dinari to nawa ya ce a yanka ta a yi fawa a sai ta a cikin بعد فأسكى من كده في نادي أنت يا زود الآخر أنت ده سمجة تشيء فليس وإذ فتلتم نفسا توكا أم بتامس نوكت نوكي كيسا كي حب جاراتم فيها وكي كيسيا كي والله مخرج ما كنتم تكي أنا نشيل بدي أبنك كي أويا وإني أويا كيسا لا أنا ببين أشياء ka kullum mai gudu ba ga dan a cikin ku dauki takin sami ku buge mace ana bugu shi ta ce kudin da kashe shi ya kowa. kiran da ya riga ne amma dai ya kashe kudin da kashe kaga wannan shi ne wuri da farko da Allah ya bayyana raya matakai kuma a nan duniya ga shi mace amma an raya ta wani iman dole kuma mun imani ga wannan ma shi ne kusan na biyu إذن بايت ثم بعثناكم من بعد موتكم لأنك بدأت في عمل فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم لأنك بدأت يا من فأماته الله مئة عام ثم بعثهم فلما جاء قال ربي أرني كيف تهي الموتى أدوني أن أمركم أن تأسوكم أن أمركم بالإيمان الله يتكلم ce بالله zalika amma haka ne Allah yake raya matattu bai riku ma ya ci yana gwada muku ayyuka da Allah ku ta lawan domin ku yi hankali kuma ne kiri kisar ba ku gama ta ba ga kuma aya guda ta rage cikin ta amma lokaci ya riga ya ga mu dakata a nan idan makaranta daidai Allah ya sa ku samu da aiki da shi ku samu ladarsa idan kuma ya kuskure ku cikin hanci ya mana fara gafara ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك rahim afa da عفوا دائما انك انت الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين